وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To, insha Allah za mu ɗora a kan darasinmu da muka fara gabatarwa, wadda muka mishi take da uwa ta gari. A satin da ya gabata, mun tattauna tun daga kan nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa mahaifa nake watan abin da suka haifa kuma za a yi musu tambaya akan wannan kiwo ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa rajulu ra'in fi ahali baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyyatan kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan da suke karkashinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa mas'ulun an kuma shi abin kiwo ne akan wannan kiwo da aka bashi da gaske ne za a tsayi da kai a yi maka tambaya akan iyalan ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha sa'ilu kulla ra'in an mastar abu Allah zai tambayi duk wani ma'abocin kiwo da aka bashi kiwo a hannunsa hatta yas'alar rajula an ahala baiti har ta kaima za a tambayi mutum game da iyalan gidansa da gaske ne za a yi wannan tambayan da gaske ne za a yi wannan tambayi da kulle na ba'in mustaka in kaga ba a fara maka tambayoyi a kan ‘ya'yanka ɗaya bayan ɗaya ba lokacin ne bai yi ba amma da gaske ne za a yi wannan tambaya da gaske ne za a yi wannan tambaya sai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mamin abdin sar'ihi iyillahu ra'iya babu wani daga cikin bayi da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo da za a ce kiwaci wannan abin yanzu muka ji a cikin hadisi annabi ya ce iyalanka na gidanka kiwo ne gare ka ita matar da take gida walmar a tura'iya fi baiti zaujiha wa waladihi kowace mace mai kiwo ne a gidan mijinta da 'ya'yansa da Allah ya azurta su tare wa hiya mas'ula an ra'iyatiha kuma za a mata tambaya akan wannan kiwo za a yi mata tambaya akan wannan kiwo annabi sai ya ce ma min abdin yassar ihi Allahu ra'iya babu wani bawa da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo ya mutu yau ma ya mutu kuma ya mutu a ran da ajalinsa ya ƙare wa huwa gashin lir'iyyatihi yana mai tauye hakkin abun kiwon da aka bashi yana mai haƙintar abun kiwon da aka bashi illa harrama Allahu alaihi aljanna annabi yace face Allah ya haramta ma wannan mutumin shiga aljanna hmm. muka ce duka yana karkashin wannan babi annabi ya bada labarin wata mata da take kiwatan kyanwa ta tsare kyanwan gabarin abin da za ta ce kyanwan ta mutu annabi ya ce Allah ya ce a kai ta wutan jahannama saboda duk lokacin da kake kiwatan wani abun kiwo kulawa da wani abu da aka baka kulawa haƙƙinsa ya salwanta ka ci amana ka ha'ince shi annabi ya ce Allah zai haramta ma aljanna sanadiyar sai muka zo muka fara tattaunawa akan matakai da ya zama dole mu iyaye mu ɗauka domin tsare afkawa cikin wannan musifa a ranar alkiyar muka ce abu na farko shi ne tantance abokin zama duk wanda zai yi aure ya zaɓi uwa ta gari mai ‘ya'yansa duk wacce za ta yi aure ta zaɓi uba na gari ma'ya'yanta kar abin da kake so a zuciyarka ya rufe maka ido ga barin hangen abin da zai faru a ranar alkiyama kar abin da kike so a ranki ya rufe miki ido ga barin zaɓin Allah zaɓin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi iza a takun man tardawna dinahu wa khuluquhu idan ya zo neman aure a wajenku wadda kuka yarda da addininsa aƙidarsa ƙida ce nagartacciya matafiyarsa matafiya ce nagartacciya annabi ya ce ɗabi'unsa nagartattu ne take annabi ya ce ku bashi kar ku ce don shi da kuɗi ba da ku bashi annabi sai ya yi umarni wa maza su alaika bi dini wal annabi annabi yace kai ma idan ka tashi aure ka duba mai addini da kyawawan ɗabi'u wannan shine mataki na farko na shimfiɗan duk abin da za mu ambata wannan mataki na farko idan aka samu kuskure a wannan waje to aiki zai ƙaru kafin a warware matsala ne aljar ƙwablar idan zaka ka sayi gida zaka ka sayi fili a musulunci ba kawai don ka ji ana yanka fuloti za je inda kake so ka saya ba aka ce ka tsaya har sai ka ga suwa dawa zaka zauna da su a wannan anguwa domin ta yiwu ka gina gidan ka je ka zauna ka mutu ka bar 'ya'yanka a wannan anguwa makwabci makwabci mummunan makwabci yakan sa a sai da gida a canza wajen gida a canza wani gida mummunan makwabci yakan sa a fasa sayan gida a fasa sayan fili to ina kuma wacce za a zauna da ita a cikin gida idan makwabcinka makwabci aka ce kafin ka sayi gida suwaye makwabta kafin ka sai fili suwaye makwabta idan makwabci ana taka tsantsan da makwabci to yaya za a yi a kau da kai gabarin kuma wa za a zauna da shi a cikin gida ko wa za a zauna da shi a ɗaki ɗaya babu yadda za a yi babu yadda za a yi ba yadda za a yi mutum ya samu tsira duniya da lahira والله سيا فكر زوجية فأما من كسم كلمة ربه ونهى النفس عن الهوى فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله يسعي فأما من خاف مقام ربه دك ود يتنا مسعين الله ya tuna Allah shi ne Ubangijinsa, Allah shi halice shi duk abin da kake gani a rayuwa ya maka, ka sani Allah ya kore maka wannan abu. Fa amma man kafa makama rabbi wadda ya tuna zai je gaban Allah ya tsaya wa nahan nafsa anil hawa sai ya hana ransa bin abin da take so wadda ya saba ma Allah. الله يتفق إن الجنة هي المأوى الله يتفقش جاء الجنة أما أنك كي أبن لك تيسو شي ذاك يتبي أبن لك تيسو شي ذاك يتبي ذاك يتقن أبن لك سو ذاك يتقن أبن لك سو saboda ka ita mace ba maganan wasa ba maganan wasa a cikin aure ba maganan wasa a wajen zaben miji babu maganan fashion a wajen zaben miji ba maganan fashion a wajen zaben mace magana ce ta gaskiya da gaskiya sai muka tattauna akan mataki na biyu idan kuma an yi aure yadda muka zama magidanta da mata da 'ya'ya sannan sai muka gano irin waɗannan matsalolin abinda musulunci shirya mana mu zauna mu tattauna da matanmu mata ku zauna da mazajenku a samar da sabon tsari wuta karki haƙuri da wuta karka yi haƙuri da wuta karka ce yanzu abun tun da ya ɓaci mu gama a haka in an gama a hakan ba za a ji daɗi ba a gyara a gyara duk yadda abu ya ɓaci Allah ya ce in gobe za ka bar duniya yau ka gyara Allah ya ce za ka mori gyaran da kai mu ji tsoron Allah mu gyara abin da ya ɓaci a gyara zama ake babu wani abu a zaman aure mafi alkaili kamar mace da mijinta su zauna su samar ma kansu mafita na gaskiya waɗanda muka riga muka zama magidanta muka ji irin waɗannan tsare-tsare da addini ya zo mana da su babu ci baya mu koma mu zauna mu gyara mu zauna mu gyara mu zauna mu gyara ka ba wa matarka dama ta ba da shawararta ki ba da dama wa mijinki ya ba da shawara dole a maka abin da baka so dole a maka abin da baka so dole a miki abin da baki so dole a miki abin da baka so in matarka bata bata maka rai ba wani banza a kasuwa zai bata maka rai to yayi da ai kai ba da bata maka rai ba ta yaya kai ba da bata maka rai ba dai yi ba saboda ka mu samu zaman mu gyara malam idan kana bibiyan alkur'ani in kana bibiyan alkur'ani da yadda Allah yake bayani game da zamantakewan auratayya jama'a ya kamata mu yi mu faɗa tsakani da Allah yanzu misali Allah yana bayani a game da matar da mijinta ya sake ta yanzu ba muna magana akan tarbiyya ba ne? to bayani Allah yake akan matar da aka sake ta amma ta aihu dan aure fa ya mutu ina dai soyayya ya katse to amma saboda wannan ɗa da yake tsakaninsu bari ku ji abin da Allah ke askinu hunna min haisu min wujidiku min haisu sakantu min wujidikum wala وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاطرتم فسترضع له أخرى. زمن أوري أكي aure ya zo ƙarshe an gagar fahimtar juna aure ya ƙare Allah sai ya ce askinuhunna min haisu sakantun min wujidikum Allah ya ce ku ajiye waɗannan mata sakakku domin da su yi idda ne a ƙarƙashinku Allah ya ce a irin wajen da kuke zaune idan ɗakin ka da AC Allah ya ce ka sa mata AC askinuhunna min haisu sakantun, ku zaunar da su a inda kuke zaune ko irin wajen da kuke zaune min wujidikun Allah ce gurgudun samun kar samun ka wadatar ka ya kai ka kyautata mata mataki kaza sai ka tauye saboda kun rabu da ita wala tudarruhunna litudayyiku alaihinna Allah ya ce kar ku dinga cutar da su saboda ku kuntata musu su bar cikin gidajenku wa in kunna ulati hamli Allah ya ce idan kuma suna da juna biyu fa amfiku alaihinna ku ku ci gaba da daukan ɗawainiyansu, su hatta ya ba'ana hamlahunna har su sauke abin da yake cikin ku abin da yake cikin su Allah sai ce fa in arba'ana lakum to idan kuma da su shayar muku da waɗannan ƴaƴa da suka haifa bayan an rabu fa'atu hunna ujura hunna Allah ce ku dinga ba su waɗansu allowances Allah ce saboda shayar da yaran nan da su ku ji sai Allah ya ce wa atamiru bainakum bi ma'arufin ay tashawaru fi ma bainakum bi ma'aruf Allah ya ce ku zauna ku yi shawara a tsakaninku a cikin mutunci da kyautatawa yanzu yaron da a shayar da shi mai da a bata, yaya da a yi yaya za a riƙe yaron Allah ya ce a zauna a yi shawara wannan fa aure ya mutu idan ma'aurata Allah ya musu umarni bayan mutuwan aure saboda ɗa da aka haifa ya ce a zauna a tattauna a yi shawara shawaran kuma yace a cikin mutunci to ina kuma ina ana zaman aure ya kamata a zauna a tattauna ko bai kamata a zauna ya kamata a zauna wannan abun a cikin alkur'anin mu yake mace sai aka sake ta amma tana da yaro akan hidimar yaron Allah yace wa a tamiru bainakum bi ma'ruf ku zauna ku yi shawara ku tattauna akan jaririnku da za a shayar Allah ya kuma tattaunawan ta hanya mafi dacewa da alkhairi to jama'a idan ƙur'ani zai kira mu'in suka yi imani cewa bayan aure ya mutu yaro da aka haifa shayar da shi renonsa a zauna a tattauna a cikin mutunci to ina kuma idan ana tare a gida ɗaya ya kamata a zauna ko bai kamata a zauna ba ya kamata a zauna duk matsalar da za ta taso a tattauna akwai abin da uwa ta sani game da ɗanta wadda kai baka sani ba akwai abin da uwa ta sani game da yarta wadda kai baka sani ba to malam idan ka je ka auro maras kan gado wannan zaman zai yiwu to sai a zauna sai a tattauna alkur'ani ne ce a zauna a tattauna abu na gaba wadda ake shimfiɗa tarbiyyar zurriya a kai a samu dace da yardan Allah shi ne kyakkyawar fata kyakkyawar manufa a kan ita zurriya yana da ta'asiri kan tarbiyyar zurriya ya zan fatanka na alkhairi karka kuskura a ce manufofinka da abin da kake ji a ranka game da zurriyarka duniya ce da rayuwar duniya wannan zai kullar maka da tsamarar ido. jama'a kun fahimta a ranka a ranka ka dinga fatar haihuwar ɗan arziki a ranka ka dinga fatar ka haifi ɗa salihi a ranka ya zan daga cikin burinka ka samu ɗa nagartace wadda za ka yi alfahari da shi ko bayan ka mutu wannan kyautata niyya wajen neman ɗa yakan taimake ka Allah ya amsa ka samu ɗa na ƙware jama'a mun fahimta yadda ka karkatar da manufarka akan burin duniya ka san wani yana da ɗan yana da ɗan amma tun da yake ƴaƴan da ya haifa a duniya bai taɓa zama ya yi tunani ni yaushe ɗana ne zai je gasan karatun alkur'ani ba Ya damu wansa yaron ya iya turanci ya je ya zama kaza ko kaza wannan tunanin yana hana ka more ɗanka jama'a mun fahimta kyakkyawar niyya kar a ce iya burinka a duniya akan danka duniya kawai kar ka yadda ɗanka zai lalace ya zama kana da manufa mai kyau Allah kan kalli zuciyarka da niyyarka da addu'o'inka wajen baka tallafi akan zuriyarka jama'a muna fahimta duk abin da za ka yi buri a rayuwa ɗanka ya zama abu kaza a duniya ɗanka ya zama abu kaza a duniya ɗanka ya zama abu kaza a duniya alkhairi ne amma ka gabatar da ya zama ɗa salihi akan komai jama'a kuna ci wani yana da ƴaƴa sun fi guda goma sha biyar duk ƴaƴan da ya haifan babu mai haddin izu goma a cikinsu amma wallahi bai ɗaƙa shi ba amma duk wanda bai je ya ci jarrabawan boko ba to a ranar kowa ya fahimci hankalinsa ya tashi wannan kana taimakawa ne karka more ƴaƴanka. kana taimaka ma ƴaƴanka ne karka more su Allah yakan dubi zuciyarka da manufarka in kwa muna fahimta abu na farko abu na farko da ake bukata a game da zurriya ɗa da za ka haifa ya da za ka haifa ka yi fatar Allah ya baka ɗazari Allah da ya zo ce maganin ibadun rahman wallazi ne ya ƙulu na rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni min azwajina wa qurriyatina وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا الله يتي عباد الرحمن سونة سكيتا يا أبنجدم هبلنا من أزواجنا وذرياتنا الله كبامو دقى أبو كان زمنمو إما ذاني الله كبامو ماتا إما تاني الله كبامو مذا nagartattu waɗanda za su zama mana kwanciyar hankali wa zurriyatina Allah ka ba mu zurriya ƴaƴa waɗanda za su zama nagartattu su zama mana sanyin idanu sai kuma suka ce waje alna na imama Allah ka sa da zurriyar mu mu zam jagorori a wajen masu tsoron Allah kwaikwayo a dinga kwaikwaya daga familin mu jama'a muna ji manufa manufa da kake da ita Allah kan dube ta wajen ya taimake ka akan zurriyarka shi yasa duk addu'ar zurriya da zaka ji a Qur'ani rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a duk inda aka zo maganar zurriya fata na alkhairi ake idan ka roki alkhairin lahira nagarta salihanci mazurriyarka to sai ka roƙa musu duk abin da za ka roƙa na rayuwar duniya sai ya zama ado a kan ado idan wancan ya samu wannan bai samu ba kai ma ba za ka moye ɗan ba jama'a mun fahimta ku duba annabi zakariya Allah ya ce zikiru rahmatin rabbika zikiru rahmatin rabbika abadahu zakariya نادى ربه بداء خفيا إني العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا الله يتي ذكر رحمة ربك أبده زكريا أي هذا ذكر رحمة ربك أبد أبده زكريا نعم. الله يتي لابارن ذا مباكا بياني game da rahamar Allah jin kan Allah da ya yi mabawansa annabi zakariya iznada rabbahu an kafiya lokacin da ya roki Allah muryar sakas qala rabbi yace ya ubangiji inni wahalar azumin ne. Ya yace Allah kashina yayi rauni yanzu ba zan iya cika jarkoki da ruwa na daga ba washta'alar ra'asu shi ba furfura ya feso a kaina ya mamaye ni walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya yace Allah kuma bazan cire tsammani daga zaka amsa mini ta. amma me yasa kai kanafe kace roko Allah yace yace wa inni qibtul mawaliya min ya yace ya Allah ina tsoron waɗanda za su biyo bayana su maye gurbi na bayan bana duniya ina tsoron kar a zo a tozartar da addini a yi watsi da karanta tsoron addini fahabli min ladunka waliya Allah ka ban ɗa waliyi daga wajenka jama'a kuna ji ya ni wanda zai gaje ni akan harkar da'awa da karantar da addini wa ya min ali yaqub ya gaji ilimi da annabta ilimin annabta na gidan annabi yaquba sai ce waje alhu rabbi rabiya Allah ka sa ɗan da za ka ban ya zama yarjejji ka yarda da shi jama'a muna ji labari ake bamu ko ana koya mana ne ana koya mana ne inni wa halal azmu minni wa sha'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace Allah ba ni da karfi la zarni fardan Allah karka bari mutuni ne daya nan yace Allah ban yanke tsammani ba ba zan zan maras rabo daga zaka amsa mun addu'a ta ba amma me dalilin Ya ce wa inni kiftul mawali min wara'i ina gudun kar wannan fage a zama a ce bani nan waɗanda za su biyo baya su gurɓata abu wa kana timra ati akhir mata ta kuma ba ta haihuwa فهب لي من لدنك وليا الله كبن وني ولي بك وجنك يرثني ده زي غاديني ويرث من آل يعقوب يغادي علمي نا نعم النبتا نجد النبي يعقوب وجعله ربي رضيا الله ان ذاك بن كبن يرتجن دا جماعه منا دي كدوبي النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام لوكتين ده يكاي نانا هاجر ده النبي اسماعيل هرمي أجيسو a lokacin babu gari a وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الله أكبر رب إنهن أضللن كثيرا من فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم نعم ربنا إني أسكنت من ضويتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ربنا لي ليقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله يتي وإذ قال إبراهيم النبي إبراهيم يتي rabbi ja'al hadha al-balad amina Allah wannan gari da zai tashi a wannan wadi Allah ka sa ya zama amintaccen gari ya ɗauki matarsa da ɗanta annabi ismail wanda daga baya da annabi ismail ɗin aka zo aka gina ɗakin ka'aba ya kai su wannan wadi bisa umarnin allah ba bishiyoyi ba gidaje ba kuni, sai ɗan abin da ta rike a hannunta na ɗan abincin yaro da ruwa da ba shi da yawa lokacin da ya kai ta sai ya ajiye ta sai ya mata bankwana annabi ibrahim alaihi salatu wasalam har ya juya ya kama hanya sai na na hajjara ta ke kira shi ta ce mishi ka bar mu a wannan gun da wannan ɗan ƙaramin jariri ba mu da abinci ba mu da ruwa ba mu da abin da za mu rayu wata shawara kai a ranka ko kuma dai Allah ne ya ce ka kawo muka ka ajiye mu ya ce Allah ne ya ce in kawo kun in ajiye ku sai ka ce to ka tafi abinka ai ta sani tun da Allah ya ce a ajiye ta ta san ba za ta tozarta kai ne kake gani wani sai ka ciwa-ciwa sai ka yi kaza-kaza kafin ka yi miki tun da ya ce ka bari ka bari za ka biyan bukata tun da ya ce ka bari ka bari baya son ka ne baya son ka ne ya yi ka akwai ne sun ka kamar Allah ai tun da yace kar karbi cimanci kar karba ka zura ido ka gwada kar karba sai da sai ma annabi Ibrahim ya tafi abun lokacin da annabi Ibrahim ya yi nisa sai ya ɗaga hannu sai ya yi addu'a rabbi da alhazal da amina Allah ka sanya wannan gari da zai tashi a wannan wadi Allah ya zan amintacce gari wajnubni wa baniya anna abu da al'asar Allah ka tsare ni da zurriyata Allah kar mu bauta wa gunki jama'a kuna ji in wani ne yanzu aka bashi wannan daman ai kuɗi zai fara roka mai ƴaƴan abu na farko ya ce Allah kar ƴaƴan nan kar zurriya nan su zan mushrikai rabbi da alhazal balad aminan wajnubni wa baniya anna abudal asnam Allah ka nesantar da ni da zurriyata daga bautan gunki Allah rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas gumaka ya ubangiji sun halakar da mutane masu yawa shi kan annabi ibrahim ai ya san sharrin gunki فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا سيتي يا أبنجدي inni askantu min zurriyati bi wadin Allah na zaunar da wani sashin zurriya na a wannan wadin gaira bi zar'in Allah waje ne da bani nomuwa ba a noma a samu abinci abu rabbana inni askantu min bi gairi inda baitukal muharram a wajen ɗakin ka ne alfarma Allah anan na ajiye su me yasa ka kai su yace li yuqimus salata Allah na kai su ne don su yi addini as-salatu bi ma'ana addini qalu ya shu'aibu as-salatuka ay adinuka yace Allah na ajiye su ne don su yi addini jama'a mun fahimta daga cikin abin da zai taimake ka akan zurriyarka ka samu taimakon Allah ya zama manufarka ta alkaini ce akan zurriyarka ka zama manufarka ta alkaini ne akan zurriyarka annabi zakariya wannan ɗa guda ɗaya annabi ya haya Allah ya bashi iya rayuwarsa ɗan ya yi ko bai yi ba <laughs> ka dubi na na maryama mahaifiyar na na maryama da yawa daga cikin malamin tafsiri suna cewa sunanta hannatu amma dai cewa sunanta hannatu ma an lafi bi hannun sultan wannan baiwar Allah mahaifiyar annana maryama alaihar ta ɗauki dogon lokaci ba ta taɓa aihuwa ba ta ɗauki dogon lokaci ba ta aikowa ba amma malam kullum burinta ta karroki Allah Allah ga duniya bayan Allah sun fiskanci maka hidima akan addini Allah nima abin wani wanda zai shiga hidima ma addini jama'a mu bayan nima abin wadda zai yi hidima ma addini wannan baiwar Allah da ake ce mata hannatu tana nan wata rana sai ga ta da suna biyu إذ قالت امرأة رمضان رب فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب lokacin da wannan baiwar Allah sai ta fahimci ta samu zura biyu mijinta shine imrana imrana Shi ne baban na na maryama baka ji suran ana ta ali imran ba to sura da take bayani akan iyalan imrana to shi imran din ne mahaifin na na maryama ba kakan annabi isa ba kenan to lokacin da wannan matarsa ta samu juna biyu cikin ikon Allah kafin a kai mahaifuwan na na maryama Allah sai mishi rasuwa jama'a mu fahimta Allah ya ce ifkala timra'atu imrana matar imrana sai ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharraran muharraran ai atiqan khalisan min shawagil dunya li ibadatika tace Allah wannan abin da ka ban a cikin nawa wannan dan da yake cikin nawa nayi alwashin sa na sadaukar da shi ma Allah ni abin da ke cikin nawa ba ni so ya mun hidiman komai na yafi Allah kai nake so ya bai kawai jama'a mun fahimta inni nazartu laka ma fi batni nayi bakance da alwashi na sadaukar da abin da ke ciki na gare ka Allah fa ta taqabbal ta ce Allah ka amsa mini wannan kyauta da nayi innaka antas samiul alim Allah kai mai ji ne Allah kai mai ilimi falamma wa ata lokacin da ta haife ta sai ta ɗaya ce kaga ai addu'ar in ka ji tana fatar ɗa namiji ne da za a yi gwagwarmaya da shi don tabbatar da addini kalat rabbi tace ya ubangiji inni wada'atu wa unsa na haifi abin da ke cikin ciki na kuma gashi ya mace ce walaysa zakaru kal unsa mace kuma kazar kazar dinta da karfinta Allah ba kamar da namiji bane amma dai ban janye ba ban fasa ba wa inni sammaituha maryam na mata suna maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim amma Allah ina roƙo ka tsare mun ƴarnan nan da zurriyarta daga shi ɗan jefaffe jama'a mun ji Allah sai ce fata taqabbala harabuha bi qabulin hasan Allah sai ya karba karba kyakkyawan karba jama'a muna ji tun kan ta haifi yar fatanta tun kan ta haifi abin da ke cikin ta fatanta shine ta haifi wadda zai yi hidima ma ubangiji ai kun ga irin abin da aka haifa jama'a mun fahimta ka yadda ka je ka cika zuriyarka da fatar duniya ba lahira da ka yi asarar yaya kai dan ya zo bai amfane ka ba kuma aje ana binciken ka akan jama'a mun fahimta saboda ka duk lokacin da ake magana akan zuriya ya zan fatarka ta alkhairi Allah ya daga maka wani malami a cikin zuriyarka Allah ya daga maka wani salihi a cikin zuriyarka Allah ya baka dan da bayin Allah za su shiryu a hannunsa ya zan wannan na cikin ka, jama'a kuna ji in ya zama likita nurun ala nur in ya zama lauya nurun ala nur in ya zama wani injiniya nurun ala nur amma ya zama salihi ne na karkashin wannan shimfiɗa ce wajen samun ‘ya'ya nagartattu kuma wannan tsari yana daga cikin tsarin da in ka zo da abin da ka zo da shi na tarbiyya yakan karɓu a wajen irin waɗannan zurriya jama'a mun fahimta? abu na gaba mun yi magana akan zaɓar uwa ko? waɗanda suka yi aure mun yi magana akan tattaunawa yanzu mun yi magana akan fatar samun irin 'ya'yan da tarbiyyar zai amfani su to abu na gaba wajibi ne akan uwa da uba su san matsayinsu wajen tarbiyyar 'ya'yansu jama'a mun fahimta kai kai ne aikinka ita uwa ne aikinta ba an ce wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ula an ra'iyatiha to kafin ku iya ba ma ƴaƴan tarbiyya kowa har sai ya san meye aikinsa akan dan idan baka sani ba sai ya yiwu ka bar aikinka ma'uwar kuma tun da ba aikinta ba ne ba za ta iya bada sai lalace ko ita ta bar aikinka maɗan tun da ba aikinka ba ne ba za ka iya ba ɗa sai ya lalace wani da uwar da uban duka sai su saki ayyukansu ta sai ya lalace to dukkan waɗannan ƙofofi da muka ambata in ɗan ya samu matsala ta ɗaya daga cikin waɗannan ƙofofin za a tsaye da ma'abucin ƙofan a yi mishi tambaya a ranar alkiyama jama'a mun fahimta kowa ya san jami'in wannan dan a matsayina na uba menene tallafina da gudumawa na a kansa tun da an ce za a tambayar uwa menene aikinta da uba da uwa hannu ake haɗawa a yi tarbiyya idan an rasa haka to akan shiga matsala akwai aikinta in baka nan ba za ka iya ba akwai aikinka in baka nan ba za ka iya ba jama'a muna fahimta? aikin uba aikin uba daga lokacin da aka aiki ɗa ana shayar da ɗa lokacin da ɗa zai fara magana ya fara tafiya ɗan ya fara tasowa yana girma shine duk abin da ɗan ke bukata na tallafi da zai zama mutum dole uba ya baya domin daga lokacin da aka aike shi har ya kai zuwa shekara tara goma nan mafi yawan aikin da ake akan uwa ke take idan mace yanzu tana da yaro ɗan shekara ɗaya ko shekara biyu sai aka zo aka ce mata ai wacce ta yi tafiya ya kamata ka tambayi hadda ɗanta sai a ce ake wawa ne hadda shi ko ban da shi suna tare hadda shi Allah a ƙwarɗani ce والوالدات يربئن والوالدات يربئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الله يتي والوالدات إياي ماتا waɗanda su suke haihuwan ɗaya yurbi'ina da aula ne haulaini kamilaini Allah yace za su shayar da ƴaƴansu su ci gaba da renon ƴaƴansu shayarwan Allah yace an ba su dama su shayar da ƴaƴansu a cikin shekara biyu cikakku idan an cire watannin ciki jama'a mun fahimta walwalidatu yurbi'ina da hunna, haulai ne kamilai kamilaini liman arada an yutimma raza'a Allah yace iyaye mata suna da dama su shayar da ƴaƴansu nono shekara biyu cikakku ga wanda ke so ya cika shayarwa Allah sai ce wa alal mauludi lahu shi kuma wanda aka haifa mishi hunna wa hunna bil ma'ruf shi kuma abincinsu lafiyarsu ɗawainiyarsu suturansu yana wuyansa Allah ya ce kuma da kyautatawa jama'a mun ji yanzu idan da matarka da kankan za ta tafi ta bar maka ɗa ɗan shekara biyu ta yi awa uku kafin awa uku ka yi lilis haka ne ko ba haka ba ka sanya za ka sashi ya shiru ba in ka mishi magana kuma ba zai ji ba idan ta zo ta karɓi ɗanta a minti biyu sai ya shi jama'a mun fahimta wa alal mauludi lahu shi kuma wadda aka ma haihuwa uba ko duk wadda ya tsaya a madadin uba idan uba baya nan wan uba ne kanin uba ne uba ya rasu to abin da ke kan uba da wadda ke tsaye a gurbin uba rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf jinsu shansu dawainiyarsu suturarsu Allah ya ce kuma a musu a wadace jama'a muna ji idan aka rasa wannan in aka rasa wannan ɗanka sai ya samu jiɗi na tarbiyya ɗanka sai ya samu jiɗi na tarbiyya sai ya samu na tarbiyya shi yasa namiji baya zama a gida ba a sunna sai da sana'a kullum abin da nake gaya muku ku tashi ku nemi kuɗi ku tashi ku nemi kuɗi don ɗaukan ɗawainiyar da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta muku na iyalanku addini na bukatar ku al'umma tana bukatar ku jama'a mun fahimta a daidai wannan mataki na shayarwa na tasowan yaro daga lokacin shayarwa zuwa waɗannan shekaru bakwai takwas tara kafin ka fara cakuduwa da shi to abinda ake bukata ta wajenka za mu zo mu yi magana a ɓangaren da iyaye suke magana da yaya nan kuma da a gaya mai da gaya mishi jama'a mun fahimta yanzu muna faɗan abin da ka san aikin da ke kanka lokacin da yake tasowa ai duk duniya ba wanda yake so ya aibi jarirai kawai ko ka haifi ya'ya goma duka jarirai ba sa girma akwai ne su ina ana so su girma to ai girman shiri ake mishi kafin su girma amin ai dalilin saukan farkon ayoyin suratul mujadala ke wata mata ce daga cikin matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mata haula sai suka yi sabani da mijinta ana ce mishi aus da ransa ya ɓaci sai ya mata zihari zihari shine mutum ya ce wa matarsa idan na sake zaman aure da ke ko na kwanta da ke kamar na kwanta da uwar da ta haife to a jahiliya idan mutum ya ma matarsa zihari har abada sun rabu lokacin da ya mata zihari jama'a sai ta zauna ya ta kalli yayanta sai ta ɗauki hijabin ta sa sai ta yi gidan manzan Allah alaihi salatu wasu شيني الله يكي قد سمي الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنهما سميع بصير الذين يظاهرون منكم أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو ومن الله الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الله يتوى حقيقة Allah ya ji maganganun matan nan da take tattaunawa da kai ka faɗa ta faɗa tujadilu luka fi zaujiha tana ta wannan cece can. Allah yake akan shi alin mijinta wa tashraki ila Allah Allah yake tana kai kukan damuwan ta zuwa ga Allah wallahu sami'un alim wallahu yasma'u kuma Allah ya ji muhawarar da kuke yi da kai da matar inna Allah sami'un alim basir lalle Allah mai ji ne Allah ya gani to lokacin da ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take mishi ya rasulullah sallallahu inna zawji awsal tazawwajani wa ana shabatun margumun fiya take ya manzon Allah miji na aus ya aure ni tun ina yarinya yana mai sona da na ya aure ni Falan ka birtu wa mata ahali lokacin da na girma shekaru sun shigo mini kamar yadda kake gani iyayena sun mutu zahara ne sai ya mini zahara ya ce mini in ya sake zama da ni kamar ya zauna da uwa annabi sai ce mata to ai ba ya gida ya fakalar sai ta ce ya rasulallah ya manzan Allah inna li min husibiyatun sigara ta ce ya manzan Allah ina faɗi ya ƙarara in ba mamtuhun ilayhi ba'u wa in ba mamtuhun ilayya ja'u ta ce ya rasulallah akwai yara ƙanana idan na bar mishi yaran na kama hanya na tafi tarbiyyarsu za ta ɗaiɗaice ta lalace don ba yadda zai iya yi da su wa in mamta tuho idan ya ja'u in ni kuma na fashe su na tafi da su ba zan iya ba su abinci Allah daga saman sama ta bakwai injina da Aisha sai ya ce a ba wa matan nan solution jama'a kuna ce? kun ji abin da ta faɗa a gaban annabi? ta ce muna da yara ƙanana in ba zamamtuhum ilaihi idan na bar mishi yaran na tafi ba'u da su lalace domin a lokacin shi bai sanya ya zai da su ba wa in zamamtuhu ilayya in kuma na kwashe su na tafi da su ja'u wa zai kashe jama'a mun ji yanzu wannan hadisin ya gaya maka aikinka ko bai gaya maka ba kenan aikinka lokacin da suke wannan matakin shine daukan ɗawainiyarsu ita kuma kula da tarbiyyarsu domin duk da akwai abinci a gidan amma ta ce in na tafi na basu da su ɗaiɗaice kenan kaga ba zai iya kulawa da su arma ba ƙaramin matsala ake samu ba kafin a saki mace a raba da 'ya'yanta sai an je magariyar ba. kuma idan ka ɗaga ta akan yaran nan za ka ga gurbin yadda wallar matan ta faɗa sai wani abu ya kullo a ciki shi sa dama lokacin auren kar ma ka fara auren fashin ka nemi wadda kawai mutu karaba ka nemi mutu karaba kar ka yadda wadda in kudin ka ya kare za ka tada hankali ka auri mutu karaba kun ji abin da ta faɗa ta ce idan na kwashe su ba zan iya ɗaukan ɗawainiyansu ba kenan ashe uba shine mai ɗaukan ɗaukan ɗawainiya ta ce idan kuma na tafi da su in na bar mishi tarbiyyarsu za su ɗaiɗaike yaran za su zama kanau-kanau domin a lokacin da zai iya kula da su ba jama'a kuna ji? aiko da Allah ya ce arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd sai ce wa bima anfaqu min min amwalihim الرجال sun zama kawwamu da alal misali Allah ya saboda daukan dawainiyan su da suke yi da kuma fifita sashi da Allah yayi akan sashi na karfi da kazarkazar da ya ma maza wanda bai ma mata irin kazarkazar kazar din su ba jama'a muna fahimta Allah sai ce alladina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim Allah ce duk wanda suke zihari wa matan su su ce idan sun sake kwanciya da matan sun kamar sun kwanta da uwarsu Allah ce to nayi doka ba uwarsu bace in kace kaman uwarka Allah ce ba uwarka bace jama'a kun fahimta amma dai kun san dalilin da yasa aka kawo wannan solution din shine don a bar matan nan akan ƴaƴan hmm. Allah sai ya ba da ƙa'idodi na yadda za a yi kafaran ziharin a zo a ci gaba da zama don a kula da waɗannan yaran jama'a mun fahimta? kasan wani ko barazana zai yi wa mace iya barazanarsa a duniya shine zai sake ka in kin fita a bakin aurenki in kin yi menene a bakin aurenki wannan wauta ne ba baya haka ita mace in ka biye mata in shika ɗari ne sai ka sake haka ne ko ba haka ba kai a tunaninka babu hikima ne Allah ya hana mata su sake mu yace mu da mu sake su kai kana jin babu hikima ne kai ka kaddara yanzu inda mata an ba su dama su sake mu kun ga duk taron mu nan wallahi karshe zaka samu dukkan mu zawarawa ne haka ne ko ba haka ba na gaya maka inda an ba wa mata dama su sake maza da galibinmu da ka mu a taron nan da duk zawarawa ne wata wallahi anguwa in ta tambaye ka hana sai ta kawo mata karda haka ne ko ba haka bane haka ne haka ne zan kai haka ne to amma dai ai ka yadda ko matar ka kai kana ganin in ka hana ta zuwa anguwa ka hana ta ce fa ne ba za ta sake ka ba amma dai ai ka yadda ran da za ka yi aure kan haka ne ko ba haka ba to kai a tunaninka ba an toshe wata ƙoba ba ne aka ce kai ne mai sakewa to kuma sai ka ɗauko waccar ɗabi'an da aka hana tan ya sa ba a ba ta dama ta suke ba kuma sai ka dawo kana ta sakewa kaga ga ta zama wawa ke amin akwai wanda suka yi sabani da matarsa irin shiga cikin gidan nan take can family house din su in yazo yayi ta kwala kira yayi ta kwala kira ta kun ransa na baki ka san ba dadi ka shigo gida kana kira baka ji an amsa maka to ta kan shiga can wajen matan yayunsa ta zauna shi kuma sai ɗinsa in ya zo wani lokaci sai ya tura cikin gida a kira ka ko shi ya je wannan abu na bata mishi rai rannan sai yayi yi fushi da ya kira sai ke ki daga yau idan kika sake shiga gidan nan babu izini na na sake ki sai ta falla da gudu sai ta shiga to da yake cikin gidansu ne shi kuma sai ya bi ta a baya ya je ya same ta a dakin masu yayan sai gaggaura mata lari ya ce na ne da ke to ita mace idan ka biye mata da haka sai ku ƙara auren ku zo ku shiga cikin nadama haka ne ko? jama'a muna fahimta? saboda haka kowa da aikinsa yan uwa mu yi kokari kowa ya tsare janibinsa ya tsare bangarenka bangarenka ka yi kokari ka rike gidanka aure annabi ya ce matashi ma in zai yi aure annabi ta sai yana da karfin daukan ɗawainiyar gidansa ya ma'ashar shababi manistafa a minkumul ba a tafayin da wasan wajen annabi ya ku samari idan kuka yi niyya za ku yi aure wadda ya ji yana da ikon ɗaukan nauyin matarsa da ɗawainiyanta zai iya kuma biya mata bukata ya yi aure annabi sai ce fa mallam yastati wanda ba shi da karfin daukan ɗawainiyarsa annabi ce azumi saboda ka ɗaya daga cikin manufofin aure kafin a cimma nasarori dole sai ka zage wajen ganin kayi kwabarin abin da yake nauyi ne a kanka abin da ka gagara nan Allah zai maka afuwa amma kar a ce zuciyarka ce ta mutu jama'a mun fahimta jama'a mun fahimta ka, kula da su a daidai wannan mataki yadda nake maimaitawa za mu zo mu yi magana a lokacin da kuma ya yi wayo ana iya magana da shi ya fahimta a tattauna da shi ya fahimta nan kuma me ya kamata ku iya shi amma a daidai wannan lokaci aikin uwa ce ko take ka aka yi ba za a karɓi ƙananan yara a hannunta ba jahilci ne a cikin mace a fata yara a hannunta jama'a mun ba a karɓan yaro ƙarami a hannun mace don an suke hakkinka ne ta riƙe shi abinda kawai waɗansu malamai suka ce in akwai abun da zai shafi gurbatar tarbiyyarsa a inda za ta je ta zauna tonin za a iya karɓarsa amma dai ba za a karɓa ba ne na kayya ko? wani zai ce ban ɗana ita kuma ta kunce ta jefa kaga ai dama garau garau duka aka haɗu saboda aka iyaye mata bangaren su kula da tarbiyyar ya yi zai ci abinci ya ci da dama ya sa hagu ta kama ta ci da hagu ta sa mai gama in zai ci ta tabbatar ya ci da bismillah in zai ci ta tabbatar gaban sa yake ci annabi ya hana ka sa hannu a gaban wani in ya gama ya ce alhamdulillah in ya gama an suɗe kwano annabi ya ce in an ci abinci a suɗe kwano duk a waɗannan matakan ake koya mishi irin wannan ka kai a lokacin ai na ofis to abu na farko abu na gaba shine kowa isar san aikinsa in kuwa mun fahimta kowa isar san aikinsa abu na gaba shine kowa kuma akan aikinsa dole ya zama nagartacce yan uwana mun fahimta idan ba ku zama mutanen kirki ba ƙarya ne ku yi tarbiyyar 'ya'yanku wannan dole a matsayin na uba don Allah ka ji tausayin 'ya'yanka kai ne makaranta ta farko na ba mu 'ya'yanka tarbiyya don Allah ka ji tsoron Allah idan baka tsayu akan ɗabi'u da halaye baka ajiye kanka akan nagartacciyar tarbiyya ba wallahi ba za ka iya tarbiyyar 'ya'yanka ba wadda ba shi da abu yana ba da abun ne kamar kai ne yanzu baka iya tela ba kawai sai ka tara mutane ka ce zan koya muku tela ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne ƙarya ne baki iya saƙa ba sai kika tara mutane kika ce zan koya muku saƙa jama'a kun fahimta wallahi in baka zama mutumin kirki ba baki zama tagari ba wallahi ba za su iya tarbiyya ba to idan za ka iya faɗa ma kanka sai ka tuna waɗannan yara amana ne daga wajenmu da su fara ɗaukan simfirin rayuwa daga wajenmu za su fara ɗaukar simfirin rayuwa ‘yan uwana masu albarka ‘ya'yanmu bari in ba ku wani misali ka ga yadda yaranmu suka saje da yaren gidan da iyaye fulatanci suke ba yaran kai haka suke tashi da fulatanci ba gidan da hausa ake yi ba haka yaran suke tashi da hausa ba wasiya iyayenmu suka rubuta mana suka ce mu dinga dinka babbar riga ba mun gani bane kawai a gida ana dinkawa yadda kaga ƴaƴanka sun saje da abincinka yadda kaga ƴaƴanka sun saje da yarenka wallahi haka ‘ya'yanku da su saje da ɗabi'unku jama'a kun fahimta yanzu wani sai ce shi in gari waye in ba ya ci dumane ba ka san inda ka samu matsala daga gidansu ne ba yanzu inda za a je a ɗauko wani bature bature a ɗauki dumanen a bashi zai iya ci saboda bai tashi shi ya gani ba yadda ka ga ƴaƴanka suna cin abincin da kuke ci ba matsala suna sa irin tufar da kuke sawa ba matsala yaren da kuke magana da shi suna magana da shi ba matsala haka ku suke kwafewa kaf da kaf duk ran da ka zo ka tsaya a tsakar gida ka zagi uwarsu wallahi ka koya mishi yadda zai bayar wani karkara raba ɗayan biyu in Allah ya ma nisan kwana sai matarsa ta kawo maka ƙara ya mata wannan abin da kama uwarsa lokacin da kike fita a bayan idon mijinki kina koya mai ƴaƴanki in sha Allah yadda kike fita ubansu bai sani ba sai an kawo miki ƙaran ƴarki tana fita a gidan mijinta ba da izinin miji ba sai kin tuna cewa wannan abun abun kika koya lokacin da kake magana kai ka gane ɗanka yana koyan abun da kake fara jama'a muna fahimta idan ba mu zam nagartattu ba ƙarya ne mu iya tarbiyyar ƴaƴanmu kaso biyu cikin uku na duk abin da iyaye suke bayarwa na tarbiyya yara suna koya ne ta hanyar kwaikwayo ba ta hanyar magana ba jama'a kuna ji tarbiyyar yaro akwai wadda a cikin gida ake koya akwai wadda abokai ne suke koya mishi akwai wadda a makaranta can yake koya to bangaren wadda a cikin gida ake koya abun iyaye kaso biyu cikin ukun tarbiyyarsa gani yake ya ɗauka ba gaya mishi ake yayi ba sai ka ga uba an yana gaya ma ɗansa ka gaya mun gaskiya ba na son ƙarya uban in ya fitin je ofis sai ya yi karya wallahi kana bata lokacin karya karya dan ma nan gaba saboda tsaban karya wallahi sai ya baka mamaki sai ya baka mamaki saboda kai ne koyarwa domin jama'a doka doka da tarbiyya takan yi kwarjini ne ta albarka a zuciyar wanda ake gaya mishi gwargwadon yadda mai koya mishi ya kiyaye jama'a kuna fahimta duk abin da zaka gaya ma ɗanka in kai ba mutumin kirki ba ne abun ba zai yi kwarjini abunsa ba saboda ka ba zai tsabbaka ba arma da zai tsabbaka ba yanzu kaga kasar mu abin da ya kashe ta, ba doka ba oda saboda masu dokan su ma ba su yin doka na gaya muku wannan na kai yanku wannan masu bin dokan su ma ba sa bin dokan saboda haka doka ba su da farjini idan mutum direba ya fito daga kano zai zo bauchi duk yawan road block din da suke hanyar nan wallahi ba road block da yake tsoro 200 ne sai canza ta 20-20 sai sa a in ya zo ka faɗi yayin wannan jami'in tsaron zai ba shi tsoro wadda za ka warware matsalansa da 200 ya yi da a yi baka tsoro kuna fahimta ko baka fita sai a je a yi kamen yan wiwi in an kama wadda suka kama su je su shanye wiwi yana faruwa kuma ya faruwa su kuma wadda aka kama musu wiwin sun san su yalla ne suka shanye wiwi ya yi za a yi kamen ya ba su tsoro ko kuma a kama abin da aka kaman a je a sayar kuma su sun san an sayar ka faɗi yadda wannan mai dokan zai ba shi tsoro kuna fahimta to yadda na baku misalin nan kuka gane haka in baka da kirki wallahi ko loko ɗanka yake kallon ka ko yarka duk ka gama abin da za ka gama wallahi ya wuce ta bayan kunne jama'a mun fahimta da faɗa da nasiha da wa'azi ko wa'azi wannan idan baka aiki da karatu wallahi ko loko ne ba zai taɓa gyara kowa ba babban ribar kenan saboda ka lokacin da za ka yi doka ka yi umarni ka yi hani ka ji tsoron Allah wa ma'uridu an ukalifa kun ila ma an mara. jama'a kuna fahimta saboda haka iyaye babu yadda za a yi su iya ba da tarbiyya ma 'ya'yansu har sai idan sun siffanta da sifa ta tarbiyya jama'a kun fahimta amma kar ka dauka abinda kake yi uwa ce za ta kama danta a ce ya je dakin wacce ya dauki abu kaza ko yana dauki dauke ta kama shi ta dake shi yana dauki dauke amma ita har yanzu bata bar dauki dauken ubansa ba dan zai bar dauki dauke masu hikima suka ce faƙi da shi layu wanda ba shi da abu ba da jama'a mun fahimci wannan kaɗan da kyau saboda haka bayan kowa ya san aikinsa abu na gaba shine kuma dole mu in muna so mu sauke wannan nauyi da aka ce za a tambaye mu a kai ranar alkiyama dole sai mun zama na kwarai kafin mu mai da mu na kwarai amma kai ba na kwarai ba ka ce za ka mai da 'ya'yanka na kwarai kana ɓata lokacin kai mu ji tsoron Allah mu sani yaran nan amana ne a hannunmu annabi ya gaya mana in muka haƙinci wannan amana Allah zai haramta mana shiga aljanna Allah ya tsare mu mu sauke wannan amana a bisa siffa da aka ba mu jama'a nukta da za mu kwana a kanta ita ce ba za mu taɓa tarbiyyar yaranmu ba har sai mun zama mutane ke idan ka ce kai za ka yi yadda kake so kawai za ka zo kana gaya mishi ne kana ɓata lokacin kai abinda kake yi shi yake kwafa abinda mamarsa take yi shi yake kwafa jama'a mun fahimta abinda kuke yi shi yake gani yake ɗauka a daidai waɗannan shekaru mafiya haɗari ba abinda kuke gaya mishi ba sannan abin da kake faɗan in kana faɗa ba zai yi ne ba saboda me yasa saboda kai ma baka kiyaye abin da kake gaya da shi saboda ka abin da muka ɗora yau abu na farko shine kyakkyawar manufa akan zurriya yakan sa Allah ya dubi zuciyarka ya taimake ka akan zurriya mummunar niyya akan zurriya yakan sa Allah ya yi watsi da kai abu na gaba shi ne kowa ya san abin da yake kansa ta ɓangaren zurriyarsa lokacin da mace ta haihu take goyon yaro har ta kai mata ke renon yaro a lokacin da yake matakin wannan renon babban abin da yake kanka taimakonta da tallafa mata da ɗaukar ɗawainiyanta don ta sauke wannan aiki da aka bata abin da yake kanta kula da shi da tarbiyyarsa maganansa kwanciyarsa in ya zo ya kwanta rub da ciki sai ta juya shi in ya sake kwanciya sai ta juya shi in ya sake kwanciya sai ta shi ba kyau annabi ya hana wannan ba sai ta yi kai baka san ma mai faru kai kuma aikinka kokarin sayan omo sayan sabulu rashin lafiya ɗawainiyanta kai kawanta amma a ce mace ita za ta nema abin da za ta yi ɗawainiyar ta yi tarbiyyar aikin ya mata yawa jama'a mu fahimta? to dole za mu sake ƙara waɗansu darussa a kai domin inda za mu je mu in insha Allah shi ne yaya za a zauna da yaran a yi da su yanzu duk abin da muka tattauna a sati biyun nan shi ne yaya uba da uwa da su yi a rinjin yadda za su fuskanci ya'yan su ko to yanzu idan na tsaya tsakanina da ubangiji na na ji cewa ‘ya'yana amana ne a hannuna za a tambayar a kansu saboda haka dole sai na kyautata na bi waɗannan matakan yanzu uwa ita ma ta yarda. to yanzu ga yadda za mu tinkare su insha Allah nan gaba jama'a Allah ya mana muwafaka don Allah mu ji tsoron Allah ya zama karatun mu na gyara ne jama'a mu dinga canza gidajen mu dinga canza gidajen mu dinga canza gidajen mu wannan zamantakewa da muke yi a cikin gidaje na gargajiya ne ba na addini ba na gargajiya ne zaman al'ada ne ba na addini ba ne ba haka aka ce zauna ba al'ummar mu ta shiga wani irin mummunan yanayi ta shiga cikin mummunan yanayi mutane suna rayuwa kamar ba su da addini babu tsari in kaga yaro ya tashi na gari to allahumma gudumawa ta Allah kawai Allah ya kaddar amma sai ka samu uban bayi da hanyar da zai bashi wannan tarbiyyar wadda kuma bai samu dace ba a taɓarɓare a lalace daga nan 'yan siyasa su su kwashe su amin to mu ji tsoron Allah ya zama idan mun yi karatu in mun yi karatu mu je mu zauna abin da ya kamata mu gyara sai mu gyara jama'a abin da ya kamata mu ɗauki miƙa kasi mu ɗauka yau tun da dai muna magana akan zuriya ne ai tafiya ta yi tafiya wadda ya tashi har ya yi aure har ya hayayyafa ai lahira ko da kafa ake zuwa ai ya kusa zuwa ai ya kusa zuwa saboda haka mu yi kokari don Allah jama'a mu yi kokari mu dinga gyarawa yanzu environment din mu muna canza abubuwa rayuwar tana canzawa zaman auren na canzawa gidaje su suke kyankyasan al'umma daga yanzu in na yadda na ce zan gyara mata ta ta ban haɗin kai ta ce mu gyara an ramma ce zai gyara matarsa ta bashi haɗin kai a gyara kai ma za ka gyara wallahi daga nan zuwa ba sai ka ga ƴaƴan da suke tashi a gare waɗansu hmm, saboda duk wanda zai fito daga gida ya fito daga wani canji haka ne ko ba ka ba to mu yi kokari mu tashi a cikin aiki kar kullum mu zo mu yi karatu mu tashi mu yi karatu mu tashi abubuwan da suka addabe mu ba mu gyara su ba saboda ka insha Allah sati mai zuwa za mu dora akan wannan gaban Allah ya mana albarka Allah ya taimake mu Allah ya amsa mana Allah ya sa mu gama da duniya lafiya eh wancan sati akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambaya game da aure yana da kuɗi ne da kuɗin zai iya biya mishi kujera ya fi aikin hajji amma ba shi da mata Yace to yana nema a ba shi shawara ko fatawa ya yi aure ne tukunna in ya samu hali ya je ya aikin haji ko kuma ya je aikin haji malamai sai suka kasa bayanin gida biyu abinda ke wajibi mafi karfi a kansa shi ne aikin haji aikin haji an sharɗanta shi da samun dama saboda ka tun da ya samu dama yana da hali magana ɗaya malamai suka ce ya tafi ya je amma sai suka ce idan a matsayi ce da maganar aure yana ganin akwai barazanar zai iya fadawa cikin zina ko mummunan yanayi saboda bukatuwarsa zuwa ga aure suka ce to nan yi aure amma in tsakani da Allah matsalolin ba su addabe shi ba suka ce je yi insha Allah zai zai samu saboda kuma na baka shawara idan ba ka matsu matsuwar da ta kai wancan matsayi da malamai suka ambata na akwai barazanar fadawa cikin zinabani to ka je ka yi aikin haji in kuma ya kai wannan to shi kenan ka je kai auren aurenka Allah ya samu dace a yi saboda a yi to abinda muka faɗa shi duk waɗannan abubuwan abinda zai gyara su kawai tsoron Allah kasan babu wani abu a musulunci mafi tsada wallahi kamar tsoron Allah ah, idan abin da nake yi a gidana tsakani ga Allah ba daidai ba ne ni na san ba daidai ba domin in na ga daidan daidan na ban sha'awa idan abin da matata take yi ba daidai ba ne ita ta san ba daidai ba ne to shi ne ai gaba ta biyu da muka ambata sai mu je mu zauna a gyara wacce in kin ga abu kaza da abu kaza da nake yi ba daidai ba ne amma don Allah tun da mun saurari darasi mu gyara sosai ni yanzu ga matsaloli na da waɗannan matsaloli ta ɓangaren ki idan suka daidaita za mu ci nasara ni kuma ta guna ga abin da na lura in ita ce kuma ta ce gashi to shi kenan in ka yarda gyara ne to shi kenan sai ku sa hannu a fara gyara to idan ba haka ba akwai wani da zai zo kofar girin ya sallama ya gyara kudin yanzu yadda kake nan yadda kake haka haka haka in ƙarya kake yi akwai wadda ya sai ce in baka dena ba dan maka dole kai zaka ji tsoron Allah ka kama kanka fara kana magana kana ƙarya yanzu duk duniya ba mai zuwa ya tsare kace in baka dena ƙarya ba zan ma kaza in ka ga dama ka ji tsoron Allah ka dena in baka ga dama ba ka jira ka hadu da Allah amma dai yanzu ka kai matakin da zaka ma kanka fara jama'a mun fahimta saboda haka zama ake yi a tattauna a tattauna sai a ɗauki matsaya kar kai kuma kar kuma matarka ta koka maka lafis ɗinka ka ƙiyarda a ka ce kuma kar a gaya miki kurakurenki ce ko da mijinki ma bai ji ba ke kin sani ki ɗauki mika ce ki gyara da hantsiya da kin wani har kina karatun alkur'ani kin ajiye ɗaɗinki kin ce su kawo karatu suna kawo karatu ta malama kiran ta an yi wa'azi haka ake yi kai ma ta ganka ka dawo gida ana sallan magariba ana yau babu abun da kake ina ai an wuce wannan abun yau to haka ake gyara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tada shi a matsayin manzo lalace wanda ya samu duniya ta yi ta lalace wanda ta yi yanzu amma da yake sun yarda al'umma ne masu karɓar canji a shekara 23 da aka saukar da Qur'ani nan suka zama abin sha'awa ma duniya duk duniya wani ya fi shekara arba'in yana shi tunda tun da aka ce a daina shan giya sai daina yana dainawa sai ga ashe matsaloli kaso kaza da suke faruwa a gidansa da rayuwarsa dama giya ce tun da aka daina wannan mutum sai aka ɗauki sai na amma na na misali ta aka samu janibi bangare daya an samu matsala wajen tsayuwa a kayan tarbiyyar yara eh. bangaren mutu, ko bangaren maza kayi kayi iyaye sun yi wajen wa'azi da rutarwa da barazana amma ka samu bangare daya gaba daya bai da kallo to shi wannan bangaren mun shi gani in ana so a gyara wani mafita da a samu ko kuma in an tafi kiyama wanda ya soke hakkinsa ya fita wajen Allah ko kuma su iya fada wata cikin matsala shi dai uwan da ya afkata dan uwan cikin matsala shi ne kun ji abin da ya fara idan aka yi duk hanyar da za a bi domin a kyautata abun ya gagara kyautatuwa to abin tambaya shi ne kawai shi ya yi iya abin da zai yi in an je lahira Allah zai fi da shi ko kuma dai duk da haka tun da an samu matsala za a jawo shi a cikin rikicin a ranar alkiyama to abu na farko ita tambayar ba a yin ta haka in dai ba a mutu ba to ba a cire tsammani ba duk yadda ka ga mutum ya lalace a duniya kar ku cire tsammani wallahi ba zai gyara ba wata rana sai ba ku mamaki zukata a hannun Allah su saboda haka fatan mu shi yasa mai wa'azi ba ya bari in ne tsiya bai bari ba kai ne nasiha kar ka bari a ci gaba da bugawa kawai saboda haka ba a ɗebe ma wani tsammani babu wani mijin da zaki ce kin yi kin yi abu ya gagara akwai fatar yau ya karba ko gobe ya karba babu wata matar da za a ce an yi an yi abun ya gagara akwai fatar yau ta gyara ko gobe ta gyara kuma abin da muke fata kenan to idan hakan ya kasance har aka isa gaban Allah kowa zai dauki nauyin sa zama abin fahimta kowa zai dauki nauyin sa ne abinda duk take bukata tun daga aihuwa kai tsawainiyan ka ɗauka abin da ya kamata ka yi kayi duk abin da ya kamata ka yi kayi ita ta bar kofan abu ne. to ba za ta ɗauka maka ba za ta ɗauki kayanta ne matukar babu gudumawanka wajen faruwan abin da ya faru Allah ya samu dace yan uwa Allah ya mana albarka da ƴaƴanmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu